cewa wannan gyaran karatu ne na baƙi da kuma ma'ana zuwa ga ɗan uwa Malam Anas Kano wanda dalilin da ya sa za ku lura yawancin bambancin raddi da nake ma waɗansu da shi saboda daga cikinsu shi yana da ɗan natsuwa da kuma ɗan insafi yana da ɗan natsuwa da ɗan insafi ma'ana yana da ɗan adalci bisa maganganunsa bai cika sauka akan layi na cin mutunci da wulaƙanci ba shi yasa idan muka zo za mu mai masa da martani mukan yi masa daidai gwargwado iyakan ah, ah, iyakan yadda yake yi shi ma haka muke mai masa da martani to mala anas ka sa littafin ruhul adabi wanda zan sanya ma yan uwa su ji yadda daga farko ma ah, sunan littafin ma baka iya karantawa ba wanda akwai kuskure a ciki wanda ina so in gyara maka wanda a cikin ma'anonin kuma abubuwan da ka karanta su ma akwai bayani da zai biyo baya amma yanzu dan gyaran da zan yi maka na karatun baƙi da kuma ma'anar baƙin ba tsawaitawa zan yi ba amma yan uwa bari mu bar ku da abin da shi malam Anas Kano yake faɗa gami da wannan littafin da ya sa na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai in bar ku tare da shi bari bar ku tare da shi ku ji akwai kala kuma akwai dan bambance bambance wa'in canje canje kaɗan da ba su da yawa wanda insha Allah idan mun zo bakin kan inda aka samu saɓani da gwargwadon iko za mu yi bayani mu ce guri kaza da akwai saɓani a nan babu saɓani a nan littafin ruhul adab sunansa ruhul adab lima hawa min hukumin wa adab ruhul adab lima hawa min hukumin wa adab urjuza ce waka ce ba wai karatun zube ba ne yadda za ka karanta ka fassara ka tafi a waƙe ne shehu ya rubuta ya rubuta shi kan baituka guda ɗari na littafin ruhul adab lima hawahu min hukumin wa adab to malam anas ba sunan littafin nan kenan ba ruhul adabi lima hawahu ba min hukumin ba ne min hikamin ne kaga baƙin ma baka iya karantawa daidai ba ma'anan ma ko baka karanta daidai ba domin kai ka ce ruhul adabi lima hawahu min hukumin wa adabin to ba min hukumin ba ne asalin karatun ruhul adabi ne lima hawahu min hikamin akwai bambanci tsakanin hikamu da kuma hukumin shi alhikamu jami'i na alhikimatu shi kuma hukumin hukunci to kaga bambancin baka ma san fassaran bakin ba baka ma iya karanta bakin ba ballanta naka san fassaran ballanta naka iya karatun littafin to kaga daga nan ma ya nuna cewa malam Anas ka aje wannan littafin dan Allah sunan littafin baka iya karantawa ba ma'anan kalmar larabcin ma baka santa ba ruhul adabi lima min hikamin da abin da ya tattaro min hikamin daga hikimomi hikimomi shi hikamin jami'i ne na alhikimatu kai kuma kace lima hawa min min uh, lima hawahu sai ka ce barin ƙara maimaita muku ƴan uwa ku jiri da kyau min hukumin sai ka mai da shi na kunci bari ku ji ƴan uwa akwai nuskokinsa kala kala kuma akwai dan bambance bambance wa'in canje-canje kaɗan da ba su da yawa wanda insha Allah idan mun zo bakin kan inda aka samu saɓani da gwargwadon iko za mu yi bayani mu ce guri kaza da akwai saɓani a nan babu saɓani a nan. Littafin Ruhul Adab sunansa Ruhul Adab lima hawa min hukumin wa adab. Ruhul Adab lima hawa min hukumin wa adab. Urjuza ce, waka ce, ba wai karatun zube ba ne. kun ji ya ce adab lima hawa to ba lima hawa ba ne akwai ha'un auren lima hawahu min hikamin ne kun ji shi ya ce lima hawa min hukumin karman alhukumu hukunci kenan daga alhukumu alhakimu ita kuma karman alhikamu daga alhikimatu ne to kaga malam anas baka ma bambance tsakanin me ake nufi kalmar tana nufin alhikimatu bane ko tana nufin alhukumu bane ka zo ka ɗauka kace za ka yi fassarar littafi mun gaya muku ku rinka zuwa gaban malamai ku karanta littattafan mu kamin ku zo ku ce za ku sanya za ku karantar wallahi al'azim mal anas ba abin da shehu ibrahim ya rubuta yake nufin cewa al limahawa min hukumin bane a al limahawa min hikamin limahawahu ruhul adabi numfashin ladabi lima hawahu saboda abin da ya tattaro shi min hikamin na daga hikimomi wal adabi da kuma adab ladabi zaka ji a cikin littafin shi Ibrahim ta ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawadini kai ladabi a zahirin ka da batinin ka da ladabi ne mutum ya yi kyau wuraren daraja zaka ji yana cewa ah, zaka ji shi Ibrahim Allah yana cewa mukammilan shuruɗahul muqarrara sai ce adabu adabul mu'tabara sai ce mu'azziman li'alihi jami'an lafiya marhasata kuma ɗaya to kaga malam ana sunan littafi ma baka iya ba karantawan baka iya ba ma'anan shi baka sani ba yaya za ka zo ka karanta da littafin yan uwa dan Allah barin ƙara maimaita muku shi ba ce waye lima hawa min hukumin kuma sunan littafin lima hawa ne min hikamin da hikamu da hukumin babbaka kalmomi ne masu ma'ana daban-daban ba za su taɓa haɗuwa ba ba za su taɓa haɗuwa ba kaga rashin sani ne kawai babu zancen a ce a ah, ai kuskuren baki ne ko zai gul lisani ne ko abin da ya kamata ka babu a'a wannan kawai ya nuna ba a san abun ba ne kuma aka zo aka ce dole sai an karanta abun Barin ƙara ƙara ta muku ku Barin bari in ƙara maimaita muku ɗan uwa ku ku ƙara tabbatar da ke gaya muku Barin in muku ku ji akwai nuskokinsa kala-kala kuma akwai dan bambance-bambance wa'in canje-canje kaɗan da ba su da yawa wanda insha Allah idan mun zo bakin kan inda aka samu saɓani da gwargwadon iko za mu yi bayani mu ce guri kaza da akwai saɓani a nan babu saɓani a nan littafin ruhul adab sunansa ruhul adab lima hawa min hukumin wa adab ruhul adab lima hawa min hukumin wa adab urjuza ce waka ce ba wai karatun zube ba ne yadda za ka karanta ka fassara ka tafi a waƙe ne shehu ya rubuta ya rubuta shi akan baituka guda ɗari da ashirin da ɗaya baiti ne ashirin da ɗaya ya rubuta wanda ta to kamala fata nan zaka gyara bari mu tafi nukuda ta biyu wanda ina tunanin shi ma wurin karatun bakin sauran baitotan wurin karatun bakin sauran baitotan ina gani bari mu tafi kan shi shi ma sai in ɗan gyara maka kamun a zo ma'ana kuma kamun a zo kan kamun a zo kan ma'ana kamun a zo kan ma'ana magani shi ne wannan ko bari mu ji eh kamar shi ne wannan نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان ولازموا لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق فلست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تسله mukammilan shurutahul muqarrara mukabidan adabahul mu'tabara mu'azziman li nan da ka zo mukammilan shuruɗahul muƙarrara mukabidan ba adabahu ba ne adabahu sai ka ja hu, an fahimta ko Mukan mukammilan kana mai cikawa shuruɗahu sharuɗin ɗariƙa al muƙarrara abin tabbatarwa mukabidan kana mai gogayya da adabahu dubban ɗariƙa al-mu'tabara abin lura an fahimta ko to nan kace adabahu adabahu ne adabahu an fahimta ko to nan ma wurin karatun kaga nayi maka gyara baki yana wahalan karantawa ina kuma zancen ma'anar fassara kuma an fahimta ko duk da ka ɗauko shuruh ɗin su zaka bi Ah, kana magana akan allubbul lub na Sheikh Mal Abdullahi Dutsu Mal Abdullahi Dutsu malami na ne kaga lubbul lub nan ka gan shi ban dan juya ba baran ka gan shi ka gan shi na mujalladi biyar ne ɗaya biyu uku hudu biyar lubbul lubbi ka gan shi to Mal Abdullahi da kake magana ɗayan da kake da cewa Shehirul Adabi malami na ne ma yi karatun ah, yi karatun usulul fiqhi a wurinsa sannan na yi karatun nahu a wurinsa Mal Abdullahi Gomdarot Banife ne wannan littafin ba nufi ne mai lubbin lubbi sharhi ruhul adabi ba nufi ne dan kaduna nan namu ne shomal abdullahi wanda duk duk duk duk kaduna duk kaduna ban ga wani dan izala da ya kai shi zuhudu ba ba amma san shi ba shine mai lubbin lubbi ka duba dai yana da kowane bangare a addini malamin mu ne yana da yayi rubutu a kansa amma boyewa yake zahidi ne mal abdullahi ba nufi nan gwamna rot alhamdulillah na yi karatu a wurin shi na yi karatun arabiya na yi karatun usulul fiqhi sannan na yi karatun nahu a wurinsa malam abdullahi mun yi makarantar shi makarantar shi zaure ce amma da larabci ake karatu bil arabiya alhamdulillah gashi nan lubbin lubbin ina da shi saboda haka nan gyara ne na muka malam Anas ah, ah, mukammila shuruɗahul muqarrar mukabiran adabahu adabahu zaka ce adabahu al-mu'tabar abul lura bari mu ci gaba da ji أهله جميعا لا سيما القصتكم مطيعا إذا to mala Allah sai nan wajen amma ba la siya mal khassatu bane la siya mal khassatu haka kace la siya mal khassatu la siya mal khassatu al khassatu sai ka ja ka kha'un bil madda kha ka alif madda kha an gane ku. la siyamal khassatu la ba la siyamal khassatu ba la siyamal khassatu an fahimta ko kun mudi aka zau mai biyayya to kaga mala anas bakin ma ana karantawa da kyar ina kuma zancen ma'anar idan ka duba mu muna karatun al'uqu da zurriya babu baitin da yake mana wahalan karantawa ko mu zo muna ja'in ja ko muna ta ta ta zaka ji idan mun shigo irin su wa ayinta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahbuban bi ainil basirati bakatis sama'u alaihi yawma firaqihi asfan wa ja'al gaisu wal amdaru kimir imrata bi qasiyuna ala sarafihi darikun alimun mutafarridu zaga muna karatun littafin qurduriya ba ma wannan tata din da wannan to kaga wannan yana nuna baki ma ba ku gama iyawa ba amma ku zo ku ce dole sai ku hau kujerar malamai mala anas duk da kai a cikin su din ma da kake ɗaukar littafin sufa kana ɗan karantawa ta dan fisa su dan kokar kokari wallahi hatta lawan triumph din ni a gari na har lawal din triumph din wannan dalibin nasa ya dan fi ya dan fi shi kokari a cikin littafin masufayan wurin karatun bakin har lawal triumph da ake ganin shine malamin mu malami malamin gwamnati ne malamin siyasa amma ku matsalar ku kai ku wanda ya kowa wanda ya fara zama popular a social media shine babban malami ko a wurin ku ba ana duba abinda ake kira ilimi bane shine matsalar amma irin gazan da malam lawar ya zo yana social media wallahi wa'innan su malam anas da su malam alkanawi wallahi ba za su rinka irin shi ba suna karatun littafin ah, littafin nan namu na ɗariƙar jawahir ma'ani da kuma shi al'ukudu durriya saboda haka waɗannan gyararraki baki na baki nake maka yanzu eh, ban zo wajen fassara ba gyararraki na baki ne malam anas da baki ne barin baku tare da shi إذا fi dikaril wurdi falazimil adaba qadara al haddi. ta'addu ku duba fa yan uwa ku duba fa duk baiti sai duk baiti sai kuskuren karantawa kun ji ai ya ce fa lazimul adaba qadar al hadd fa al adaba bane mal anas idza shara'ata fid dikaril wirdi idan ka zo ka shiga zaka fara wurdi fa lazimul adaba al adaba jami'i ne na al adab fa lazimul adaba malam anas ba adaba ba fa adaba kalizimci ladabi qadar al hadd gwargwadon iko ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawadini wastadiran na shekakal murabbi kaza wannan baitin wannan abu ya dan na rule adabu tun ina dan shekara goma sha na dake su duka kakaf rule adabu na kaina kakaf idza shara da dikar al wirdi fa za fa lazim al adaba qadar al haddi ko ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawadini wastadiran na shekakal murabbi kaza khashaykahu biduni rabbi ولازم الحضور والسكون كذاك كلوة تعين حين واطلب مربيا كبيرا ناسيا كاملا إرفان إماما صالحا ملكه نفسك فلا تدبري وكن كميت دواما تكبري ولو تك ولا تخالفه ولو بان فساد رأيه وكن دواما زتسا فقطع فقطعوا لشيك أقوم وأليق من المريد عند من أقل لا تلتفت لغيره في العالم يكون كما لو كان دون عالمي ثم انا wannan baito ta da Shehu ya rubuta yana ɗan shekara ashirin da ɗaya kuma ya bahari ne na baharu rajizin mustaf ilin mustaf ilin mustaf ilin shi Shehu ya ɗauka a ka'idan ilimin waka ana kiran baharun baharu rajizin dan naji ka ce waka ne amma baka san wani bahari bane to na ƙara ma karatu idan ka zo malam za zaka karanta sai ka ce ya rubuta shi ne akan baharu rajizin shine mustaf ilin mustaf ilin mustaf ilin an fahimta ko to saboda haka ah, wannan ɗan takaitaccen gyararrakin baƙaƙe ne da na yi ma Malam Anas kuma cikin ladabi da girmamawa ba tare da cin mutunci ko ba tare da ɗaga murya ba Gami da yadda in ya zo yakan kama sunan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anu duk da dai zubin yakan ɗan yi sakin baki amma dai ba kamar yadda sauran suke da wulaƙantawa ba shi yasa muke mai raddi shi ma irin daidai iyakan wannan ɗin shi to saboda haka 'yan uwa kwana biyu ba a ji mu ba an ji mu shiru to abubuwa ne suka yi yawa insha Allahu rabbi nan za mu dakata da wannan ɗan tsokaci da muka yi na ɗan gyara gyararrakin karatu wa malam Anas kaga in ya zo zai ci gaba da karatun ruhul adab nan gaba sai ya ringa duba bakaƙen da kyau da kuma fassarar yadda ya kamata insha Allah wassalamu alaikum rahmatullahi alhamdulillah yan uwa a lalle muna ƙara faɗa muku jahilcin malam Lawal Turayyum yana ta ƙara bayyana wallahi malam Lawal Turayyum da a ce ka rufa ma kanka asiri baka sanya littafin jawahirul ma'ani da kuma littafin duriya ba da rigar rufin asirin ka mutane da suke ma kallon kaman ka san wani abu addini to da haka ya fi maka wallahi tallahi alkhairi amma zuwa da kai ka sanya jawahirul ma'ani ka sanya littafin malamin ku duriya sai ka bankaɗo asirin ka sai ka tuna ma kanka asiri sai ka zuban ma da kanka mutunci a wurin ɗaliban ilimi da malaman duniya aka gano ashe kwanko ne kai lawar tarayin babu abin da ka sani a ilimi wallahi jahilcin ka ne yake ta bayyana mutane da yawa suna kaddara ka suna girmama ka suna ganin suna tunanin kaman ka san wani abu tunda kana cikin siyasar Kano ana damawa da kai tunda kai malami ne na gwamnati kai malami ne na 'yan siyasa dan ganin ka da ake da 'yan siyasa sai ake ganin kamar malami ne ka ashe kwankwan ashana ne ashe ainihin ah, ainihin dusa ne kawai ashe babu komai a cikin kwakwalwa saboda ga wallahi al'azim, lawal tarayyum wallahi ka ba mu kunya a cikin ɗaliban ma da suke girma, ma suke ganin malam lawan malaman mu ne wallahi mu mun san wanda suka fika kwari ma a ilimi a cikin su wallahi akwai wanda sun fika kwari ɗaliba ɗaliban ɗaliban ba wallahi akwai akwai wanda sun fika kwari a ilimi saboda haka yan uwa zan bar ku da wani bidiyo na malam lawan yanzu ku saurari ku ji abin da yake faɗa ga abin a cikin littafin su amma da yake duhu jahilci jahilci rashin sani ya bi dare duhu amma ya zo yana ɗaukan kalma ƙarya yana jefawa a cikin littafin mu cikin jawahirul ma'ani ashe abin na cikin littafin su za ku ji da kyau maganan da lawal tarayyum yayi ni kuma mai ɓaro ta zan fito da ta cikin littafin malamin su wannan maganan ba shehu tijani bane yayi wannan maganan malamin su ne ibnu taymiya yayi wannan maganan gata a cikin littafin su da suka rubuta da hannun su kuma zan tabbatar muku da haka amma bari ba ku tare da shi ku ji abin da yake faɗa. nesa sai ya ce hangen nesa hangen nesa wani musulmi ne bai da hangen nesa kafiri ma yana da hangen nesa to amma musulmi na kwarai yana da hangen nesa na musamman hadisi ne annabi ya ce wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku kiyaye hangen nesa mu'mini shi yana kallo da hasken Allah ma'ana Allah yana haskaka masa abu ya hango ya faɗa yanzu abubuwan da suke faruwa ne kamar a yanzu malam albani ya ce kaza zai faru abin yana ta faruwa kaga mu a wurin hadisi Ibrahim mun maka gyara kai tsaye ba za ka zo ka ce wata kofiyar talmomi ne ba wannan kuskure ne eh saboda me ya kawo wannan wawun ta kan zo ne in ma ta zama wawul atafi tana atafi akan wani abu ko ta zama wawul ma'iya akwai dalili da yasa wawun take zuwa da kace wata kofiyar talmomi mu'mini ba haka hadisin yake ba ba haka larabcin yake ba babu wani dalili babu wani dalili da zai zo a farkon magana a sanya wawu a farkon magana babu wannan dalilin abin da annabi yake faɗa shine ittaqu firasatal mu'min ittaqu haka hadisin yake ba wattaqu ba ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah eh ku ji tsoron hangen nesan mumini domin shi yana gani da hasken Allah saboda haka anan ma mun maka gyara lawal tarayum bari mu bakku tare da shi ba Allah ne ya haska masa firasa ce kamar malam Jafar ya ce abu kaza zai faru wanda yanzu duk sun mutu kuma yawancin abin da suka faɗa din nan yana faruwa kamar eh, malam Aminu Kano ya gaya wa mutanen Kano lokacin da suke jan masara a ƙasa a siyasar PRP da MPN ya ce wata rana masara sai ta jaku ba sanin gaibu bane hangen nesa ne to wannan shine abin da su ba su gane ba su kuma nasu ba hangen nesan wannan suke nufi ba su gaibu suke nufi cewa sun san gaibu shehu tijjani Allah ya sanar da shi komai har lauhul ya yakan hau ya birkita ya bincika ya ga komai muna da shi a jawahirul ma'ani in mun zo karatu duk za a ji Daka abin da nake faɗa a ƙarshe ga ɗaliban ɗariƙa musamman 'yan tijjaniya ku daina wautar da hankalin mutane kuna zuwa kuna ce musu akwai in aka bi wannan hanyar wallahi ƙaryar ku za ta yi ta ƙurewa. shi yasa mutane ku lura ba sa iya kawowa sai dai su ce za mu kawo in an ce babu za mu kawo wannan hujjar matsoraci ne in ka san ka isa ka kawo littafin ka tun ba a je ko ina ba kam to yan uwa kun ji abin da ya faɗa to yan uwa kun ji abin da ya faɗa kace ba ma san kawowa ko to gashi za mu kawo ga littafin ku za mu karanta ah, na farko ya yi magana ya ce a shau ya ce yana ganin hallahul mahfuz a cikin jawahirul ma'ani ma'ana allon kudura na Allah abinda aka rubuta saboda tsabakin sanin gaibin shi yana gani ƙarya kake wannan maganan babu ita a cikin jawahirul ma'ani babu inda shau tijjani yake daga kai ya ga ya ga lauhul mahfuz allon kuduran Allah kai ku gashi a cikin littafin ku an rubuta da hannunku malaminku ya faɗa da bakin shi cewa shi yake daga kai ya hango lauhul mahfuz gashi nan zan karanta muku yan uwa a duba wannan littafi mai suna aljami'u lisirati shaikil islam ibn taimiyya kilal sab'at qurunin in an duba na muhammad uzair shams ali bin muhammad al-amrani idan an duba shafi na ɗari hudu da ainihin ashirin da tara daidai za a ga inda ainihin ya kawo karkashi nakalan ya nakalto daga ibn al-qayyim al-jawziya yace qala ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa laqad shahadtu min firasati shaykh al-islam ibn taymiyah na gani daga cikin firasa na shehun musulunci mai suna ibn taimiyya na ga rahimahullahu umuran ajiba na ga al'amura na ban mamaki ibn taimiyya yakan faɗa abu yadda ka san gaibu yakan faɗa abu ya ce abu kaza zai faru sai ya ga abin ya faru to ibn al-qayyim al-jawziya shi ya ce ya gani ai a lokacin da shi ibn al-qayyim al-jawziya yake gani lokacin ibn taimiyya yana raye ne kaga wannan gaibu ne ba bayan ya mutu bane abin ke faruwa a'a shi na ibn al-qayyim na ina ibn taymiya gaibu yake faɗa kawai ba firasa bace gaibu ce saboda ai yanzu kai magana na albani na malam jafar bayan sun mutu ake ganin abin ke faruwa to shi ibn taymiya yana raye ne yake faɗa kuma ake ganin abin abin yana faruwa an fahimta ko sai ya ce wa qad shahatu min firasatihi min firasati shaykh al-islam ibn taymiya umuran ajiba na ga daga cikin firasan ibn timiya al'amuran mamaki al'amura da yawa na ba mamaki wa ma lam ushahiduhu minha a'azam wa a'azam kuma waɗanda ni ban gani ba labari ake bani sun ma fi wanda na gani girma sun fi wanda na gani girma an gane ko in aka ce za a ainihin lissafa ainihin abubuwan mamaki na gaibu na ibn taimiyya za wannan Eh, tasta da yi sifran dakaman sai an yi manya-manyan littattafai inda za a rubuta ainihin abubuwan mamaki na Ibrahim Taimiyya. sai ya ce wa akhbara hu eh, wa akhbara ashabahu bi dukuli tatar ku tsallake wannan Ya yace ma akhbaran nasa sannan Ibrahim Taimiyya saboda sanin gaibinsa da firasarsa ya ba mutane labari wal umara'a da kuma ainihin sarakuna eh, sanata isnataini wa saba'a mi'a shekara ta ainihin ɗari bakwai da ainihin eh, da biyu ya ba da labarin cewa annal da'irata wal hazimata alaihim lallai in an tafi wannan yaƙi jama'ar da ibn ya nuna musulmai a wannan lokaci su za su sama ainihin galaba a kansu wa anna zufra wa nusra lil muslimina kuma lallai musulmai su za su samu nasara a wannan tafiya na yaƙi da aka yi wa aka sama ala zalika har ibn taymiya ya rantse akan haka aksar min saba'ina yaminan fiye da yin rantsuwa so saba'in fa yuqalu lahu sai a ce mai ibn taymiya qul insha Allah ibn taymiya ya kake rantsuwa ka ce wallahi musulmai za su ci nasara ka ce in Allah ya yarda mana kaga nan ma ibn taymiya ya saba ma littafin Allah ya saba ma alqur'ani alqur'ani ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah fa qur rabbaka idza nasiba qur'ani ya ce fa qur rabbaka idza nasita kada ka ce gobe zan aikata abu sai ka ce in Allah ya yarda to ibnu taymiya yana ta rantsuwa ya cewa in in Allah ya yarda sai almajiransa suka ce kul insha Allah ka rinka baɗan insha Allah cikin maganan ka ya kai ibnu taymiya hakan ma ya saba ma qur'anin Allah saboda shi ibnu taymiya ya san gaibu ya kulu sai ya ce insha Allah ta haqiqan la taliqat ina faɗan insha Allah ne a bisa tabbacin musulmai su za su yi nasara ba wai ina faɗan ta akan ta aliki bane kuma abin takaici sai shi da aka je yakin wallahi an yi kace-kace da musulman kaga ya rantse so saba'in kaga duk rantsuwa ɗaya yana da azumi nawa yana da yana da kafara eh aimani kuma iza halaftu yana da kafara duk rantsuwa ɗaya so saba'in fiye da so saba'in ya rantsa ibada duniya kuma bai yi wannan azumin ba na kafara bai yi ba kaga ya mutu da ana bin shi bashin azumi in kuma akwai inda ibada taymiya ya yi azumin nan saba'in ɗaya so saba'in a kawo mana cikin littafin babu ya mutu da nauyin Allah a kansa ya yi rantsuwa kuma Allah ya karyata shi an fahimta ko sai ibn al-qayyim al-jawzi ya ce wa sami'tuhu yaqulu zalika naji ibn taymiya yana faɗan haka falamma aksaru alayya ibn taymiya ya ce yayin da suka yawaita a gare ni qultu sai na ce la la ah, taksiru kar ku yawaita kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuz abin da nake gaya muku Allah ya rubuta shi a lawhil mahfuz ma'ana Ibn taymiya ya diga kai ya gani an rubuta a lawhil mahfuz to lawal tirayau in ana magana mai ganin lauhul mafuz allan kuduran Allah gashi a cikin littafin ku ba shehu tijani ne. inda da akwai aikai da ka kawo amma mu da muka tabbatar a cikin littafin ku gashi mun kawo babu inda shehu tijani yace yana daga kai ya kallo lauhul mafuz amma gashi ibnu taymiya shi yace kataballahu fil lauhil mafuz Allah ya riga ya rubuta a lauhul mafuz ibnu taymiya ya hango ya gani gashi gaibin Allah lauhul mafuz ibnu taymiya in ya daga kai yana hangowa annahum muhzamuna fi hadhihi karra Allah ya riga ya rubuta a lawal bafus lalle mushrikan lalle wanda aka yakin nan da su za a rusa su a wannan karan an gane ko wa annan nusra li jiyushil islam kuma nasara ta tabbata gawa ga rundunar musulunci kuma abun mamaki aka ji yakin aka rusa musulman aka rusa musulman kaga ibnu taymiya shine shine wanda ya fara cewa an rubuta yana ganin lauhul mahfuz kaga wannan in shirka ne da kafirci ne da ƙarya gashi nan a cikin littafin ku sai ibn taymiya ya ƙara shararo wata ƙaryar yace wa wa amtu ba'dal umara'a wa wa adamtu ba'dal umara'i wal askari halawatan nasri halawatan nasri na ɗanɗana wa wasu sarakuna da wasu ainihin runduna da wasu ainihin askarawa 'yan sanda ko sojoji na ɗanɗana musu halawatan nasri daɗin ainihin nasara qabla him ila liqa'ila tun suna gida na ɗanɗana musu daɗin cin nasara a wannan yakin kamun su fita su haɗu da makiya kaga nan ibnu taymiya ya zama Allah kenan ya ɗau ya makamin Allah ya ɗora maka shi shine ma ya ɗanɗana musu zaƙin cin nasara tun kamun su fito daga gidansu zuwa ainihin filin yaƙi ya tabbatar musu ya ɗanɗana musu ya ciyar da su daɗin in an je yakin nan za a ci nasara sai ga shi Allah ya kunyata Ibn Taymiya Allah ya kunyata almajiran Ibn Taymiya Allah ya sa kuma aka yi fata-fata da su a wannan lokaci ko babu yadda aka yi hakan nan Ibn Taymiya ya dawo tsuwar da ta tafi a banza kuma bai yi mai bai fara ba saboda haka lawal tarim abinda ka faɗa na cewa Shehu jani ya ce yana ganin lawal mafuz ya san gaibu gashi nan a cikin littafin ku ƙarya inda da akwai na Shehu jani ai da ka kawo amma mu da yake gashi a cikin littafin ku Al-Jami'u shaykhul Islam na Ibn Taymiya na Muhammad Shams Uzair Ali bin Muhammad Al-Amarani gashi ai ni na kawo gashi ni na kawo saboda haka wannan karatu da muke shafa kanka muke baka lawala tira yau mun ga muku baka karatu wallahi tallahi ka zubar da kiman ka da yawa mutane suna cewa ka da muna ganin kiman lawal tira yau amma yanzu da ya fito ya fara karatu kan sai mun ganshi tsirara ashe jahili ne bai san komai ba yan kananan almajiran masu sun rera kai yanzu wallahi sun daina cewa malamin mu wallahi sun daina saboda sun gano cewa su sun fi kamata makuni a cikin ilimin yanzu akwai su da dama cikin ƙananan almajiran da su za su yi karatun jawahirul ma'ani wasu karatun alƙur duriya wallahi sai sun fika taɓa ka wasu abubuwa gashin nan kana kallon yadda ake kama ka mun sa ka a gaban mu uku kawai kacal mu uku mun sa ka a gaba sauran gwarazan ma ba su shigo ba an fahimta ko mun sa ka a gaba daga ni dama ni na fara maka raddi a ainihin farkon karatun da ka fara na na na na ainihin alƙur duriya sai sai dai abar a sadauki da yake Kano shi ma ya sa ka a cikin tarko sai sai di malam malam Aliyu Gombe shi ma ya saka a cikin tarko mu uku mun tayan mu da wani duniya hankali mun saka a cikin tarko wai sauran ma ba a zakakuran ainihin zakokin fa ba su ce komai akan ka ba kenan eh mu uku ba duk mun mun kirkita karatun naka hankalinka ya tashi to saboda haka kifi na ganin ka mai jin koma mu wallahi tallahi mun ta fito da jahilcin ka kenan duk abin da ka karanta a cikin jawahirul ma'ani sai mun karanto shi a cikin littafin ku kuma littattafan nan naku an yi su kamin jawahirul ma'ani da shekaru ɗarurruwa da shekaru nawa ɗarurruka aka yi littattafan jawahirul ma'ani mai jawahirul ma'ani ma an an same shi bayan hijirar manzo Allah shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin kaga yanzu ga baki ɗaya shekara tijjani wuce shekara ɗari uku da wani abu ba da rasuwa eh bai wuce ba amma shi ibnu taymiya akalla ba aksara ba yanzu kusan shekara dubu ɗaya kusan shekara ɗari takwas ake tinkara ko shekara ɗari bakwai saboda haka yan uwa wannan eh, raddi ne zuwa ga Lawal Trayum da ya yi wata magana ta ƙarya a cikin